lura da wasu kurakuran da bincike ya gano kumshe cikin dokokin kasar nishar idan aka kwatanta su da dokokin kasa da kasa a fannin ma'adanan karkashin kasa ya sa hukumar raya demokradiyya ta kasar amurka national democratic institute ndi shirya wannan taro domin faɗakar da 'yan majalisar dokokin ƙasa rawar da ya kamata su taka wajen daidaita dokokin ƙasar ta nishar da na ƙasa da ƙasa in ji wakilin hukumar ndi a nishar charles yaovi shrekpo Il s'agit du toilettage de la législation nationale pour conformer les textes aux normes internationales. Wannan taro na gudana ne a washe garin zagayen da kwamitin 'yan majalisar dokoki masu kula da sha'anin ma'adanai ya gudanar a wuraren da ake haƙar zinariya da inda ake tace man fetur domin ganewa idanuwansu yanayin da ayyuka ke gudana. Saboda haka na tuntuɓi ɗaya daga cikinsu, Honorable Yahaya Labaran game da halin da ake ciki a yau. mu abin mun ka gano cewa da inda ka ce ana ana zauna ana zan tabari guda ana tattaunawa abubuwan da yawa za a samu a cikin su su yan suraz kowace shekara sun da sun hudu kuɗi wajen miliyan 100 na aikacin eh, da aka mata aima mutanen karkara na gewai da wannan suraskin wajen lakwal ne wajen yin likita na da wajen eh, eh, rijiyoyi in ka zo wajen bikin birkin nan akwai sitan ake ake jakin gari ba da bicin ba wannan aiki ne na mayar ba sai an nemi wani ba shine ya kamata ya kula da wannan abubuwan a cikin kun tsarin mun sa arzikin kasa ne kasa na tsarin mulki mun kace kun har yau duk abin an ka bututun kasa za a wallafa mu jama'a kowa ya gani cikin akwai tsarin mulkin mu zancen ma'aikata wannan gwamnatin jiha bai bai irgilan shi eh, maybe ba ta irgilan shi dole sai wajen minister suna za mu tattauna kan su bisa ga wannan zance na wajen cikin personnel akwai wasu aka ake ake sa mutane kuma akin kila. cikin tsarin tsarin dokoki ba shi shigar da wasu muhimman ƙa'idodin da ke da nasaba da 'yancin ɗan adam tare da zuba ido akan yadda ayyukan haƙar ma'adanai ke gudana don tantancewa idan ana mutunta doka ko kuma a'a na daga cikin manyan abubuwan da aka buƙaci 'yan majalisar da ke halartar wannan taro su mai da hankali a kansu kamar yadda wakilin cibiyar santar obota salu sheka ya faɗa. de contribuer à soutenir l'intégration des droits humains dans la législation nigérienne. mataimakin shugaban majalisar dokokin ƙasa honorable irosani ya bayyana cewa cin gyaran kurakuran da ke tattare da dokokin haƙar ma'adanai wani abu ne mai fa'ida sosai domin hakan zai ba ƙasar nishar da talakawanta damar cin moriyar albarkatun ƙarƙashin ƙasa fiye da canda. Irin wannan aiki da su NDI da Central Africa Obuta suke yi su ci gaba sabili da umfani ne na ƙasanmu umfani ne kuma na dukkan talakawa a cikin ƙasanmu. Taron na wuni ɗaya na sa ran miƙa shawarwarinsa ga Majalisar Dokokin Ƙasa wacce ke da nauyin aiki wa gwamnati daftarin dokokin da za ta tsara kafin a duba yiwuwar tantaunawa a kai domin kaddamar da su kafin nan kwamitin 'yan majalisar dokokin ƙasa mai kula da sha'anin ma'adanai ya bayyana shirin gudanar da wani rangadi a jihar arlit daga ranar 25 ga watan fabrairu domin duba irin wainar da ake toyawa a wuraren haƙar ƙarfen iranium sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger